shugabannin makarantun islamiyya da limaman masallatan juma'a da malaman da ke gabatar da wa'azi daga jihohi takwas na nijar ne ke halartar wannan taro na tunatarwa akan mahimmancin zaman lafiya da kuma irin nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na masu alhakin ganar da al'ummar musulmi kyawawan ɗabi'u da mutunta abokin zama Sheikh Sha'ibu Muhammad shine shugaban kungiyar jama'atul Kitab wa sunna wace ta shirya wannan taro. Kowane malami yana da al'umma sa ya san yaya annabi ya tafi da ya tafi da al'umma ya tafi da addini har ya bar duniya aka zama lafiya. In al'umma ta fahimci wannan kowa ya zama lafiya ya yi adalci ya rike amana to za a samu zaman lafiya to shi muke son mu wayar da malamanmu. bayanai daga yankunan da ke fama da matsalolin tsaro sun yi nuni da cewa kungiyoyin ta'addanci na fakewa da dalilan addini domin cusa wa jama'ar irin waɗannan wurare tsatsauran ra'ayi da muguwar aƙida ta hanyar wa'azin da suke shiryawa dalili kenan ma'aikatar ministan cikin gidan nijar ta yi na'am da wannan yunkuri na kitabar sunna saboda yadda abin zai taimaka a kauce fada wa tarkon masu tayar da kayar baya in ji abdulsamad yahya daraktan sashen kula da addinai a ma'aikatar ministan cikin gida maudu'i ne wanda ya yi daidai da lokacin da ake ciki Eh, saboda zai yana magana akan horar da masu wa'azi dangane da abin da ya shahi eh, zaman lahiya shi kuma mu a ofishin minista na cikin gida babu abu wanda yake mai mahimmanci a garinmu kamar irin haka saboda muna ganin a cikin gabatar da sako da faɗakarwa da malamai suke yi ga al'umma idan ba a samu horo ba ingantacce wanda zai ba su damar su yi shi ta hanyar da ta dace to zai iya kawo baraka a cikin al'umma ganin yadda sakonnin da suka shafi sha'anin rikicin addini kan yaduwa daga wannan ƙasa zuwa waccan musamman a wannan zamani na amfani da kafafen sada zumunta yasa kungiyar jama'atul kitab wa sunna ta gayyaci limaman wasu ƙasashen afirka domin su halarci wannan taro malam zakariya datti ya fito ne daga kamaru shiga rezo sosiyo ta bata tarbiyya to kuma su wane ne suke mikar da mutane hanya wurin fahimtar addini da rezo sosiyo da komai su ne malamai hanyar gurɓacewan tarbiyya ya shafi iyaye ya shafi malamai to sai dai su malamai su suke tarbiyyantar da iyaye da yara shine shi sa malamai daurin su yafi muhimmanci su iyaye yaran su ne zaka tar da wani malami na zagin malami wannan malamin na kafirta malami wannan malamin na wannan cewa kada ku bi wane kada ku yi sallah gurin wane kwanaki biyar za a shafe a wannan zama inda mashahuran malamai za su baje maudu'ai da dama game da batun zaman lafiya yayin da ɗaya bangare za a yi tunatarwa a kan illolin da bambancin kabila da zaluncin shugabanni ka iya yi wa yunkurin zaman lafiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar